وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكرمه الله تعالى بما شاء ما الله مدوكي درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبين دينه يا كرم وأوحى إليه ما أوحى أما يا مدى وحيي irin abubuwan da Allah ya nufin wahayinsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ma kazaba al-fu'adu ma ra'a zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta karyata abin da ya gani ba sallallahu alaihi wa sallam fil akhirati wal ula haka tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad a gidan lahira da kuma gidan duniya wannan bayani na al-imam Bukhari yana tabbatar da aqidar ahlus sunna wal jama'a game da mas'ala ta al-mi'raj da kuma al-isra Inna Allah ta'ala إن الله تعالى wa khassahu bi khasa'is 'adida wa fadail katira. Allah madaukaki ya zabi annabi Muhammad ya ce da shi da wasu khususiyya ya ba shi falala mai yawa faƙa bihal awwali na wal'afiri dalilin wannan kyauta da Allah ya yi ma annabi Muhammad manzon Allah ya samu ɗaukaka saman mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe ومن خصائصه العظيمة خبر سفر الإسراء أولا ثم الخروج به إلى السماء تلك الرحلة العجيبة yana daga cikin kususiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki ya dauke shi daga Makka ya kai shi Kudu wannan tafiya da aka yi a cikin dare ita ce ake kira al-Isra mun gabatar da bayani a kanta. sannan daga Kudu aka haura da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila sama zuwa sama tafiya ce wacce take da ban mamaki tafiyan nan da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka aka je kudu. daga kudu, aka tafi da manzon Allah sama wannan tafiya tana dauke da abubuwan ban mamaki masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance annabi Muhammad da wannan falala babu wani annabi daga cikin annabawansa wanda ya samu daraja ta mi'raji in da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ga duba tafsira littafin tarihi na al-kamil al-kamil fi littafin Izzuddin Abu Hassan Ali al-ma'ruf ibn al-Asir wani malami da aka sansa da sunan ibn al ya rasu hijira na da shekara 630 shekarunsa ɗari takwas da mutuwa eh, da ɗari takwas da uku da mutuwa yanzu Allah muka fi masa rahama yana da littafin tarihi wanda ake kiransa alkalin fi tarih mujallar na farko shafi na ɗari shida da hamsin da ɗaya yana cewa ikhtalafan masu fi waqtin mi'raj an samu sabani wajen malaman tarihi a wani lokaci ne aka yi mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qila qabla al-hijrati bi thalathi sinin wa qila bi sanatin wahida wasu malaman tarihi suna cewa kafin manzon Allah ya yi hijira zuwa Madina da shekara uku aka yi mi'raji da shi wasu malaman tarihi ko suna cewa shekara ɗaya ce ta rage manzon Allah ya yi hijira الله سبحانه وتعالى يا أيها الملائكة جبريل يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكي ومن تفيا وتأتي كرنتا الرحلة المئراج هي سمي إراج أكي النبي صلى الله عليه وسلم سمو قبر إذن قدوم تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى سورة فصلت yana fassara aya ta shida ibn kasir yana cewa kana lailatul isra'i qabla al-hijrati bi sanatin wa nisfin abinda ya tabbata a tarihi duk da cewa an samu sabani wajen malaman tarihi dangane da ainihin shekarar da aka yi isra'i da annabi muhammad amma abin da ya tabbata mafi inganci shi ne cewa saura shekara ɗaya da rabi kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo garin madina Allah maɗaukaki yankin wato ya aiko mala'ika jibrilu ya tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallam tafiya a ne iraki wanda shi ne muhammad amin bin umar mawallafin littafi na fiqhu kitabin fiqhu na mazhabar al-Imam Abu Hanifa yana cikin fitattun littafai na fiqhu na mazhabar al-Imam Abu Hanifa Raddul Muhtar ala Durrul Muhtar malamin da ya rubuta littafin ana cemar Muhammad Amin bin Umar wanda ya shahara da sunan Ibnu Abidin ya rasu shekara 181 da suka wuce a ƙasar masar Allah maɗaukaki masa rahama a littafinsa da fikhu mujallar na farko shafi na 352 yana cewa a tseren asabar tseren da aka yi isra'i da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tseren asabar ne ta a ashara ramadan watan azumi yana da kwana goma sha bakwai kablan hijirati bi sanatin wani, nisin kafin hijirar manzon Allah da shekara ɗaya da rai da maka an yi isra'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin wata Ramadan ranar sha bakwai wanda ta dace da asabar saura shekara guda da rabi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya dauki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akai wannan tafiya ne mun yi bayanin abubuwan ban mamaki game da al tafiyar da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Qudus wa min al daga cikin abubuwan ban mamaki waɗanda suka tabbata a wannan tafiya النبي صلى الله عليه وسلم wuce annabi musa alaihi salam marra ala musa lailata usriya bihi وهذا ثبت في حديث الإمام مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل موسى كتب صحيح مسلم كتاب الفضائل الإمام مسلم يا عبادي أكرم فللا النبي موسى عليه السلام الكتاب صحيح مسلم hadisi na dubu biyu da ɗari uku da saba'in da biyar hadisin anas bin malik رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي بعد الأبار يجي أتيت وترواية يجي مررت على موسى نائتوك النبي موسى idan ka ɗauki wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso har kabarin annabi musa riwaya ta biyu ko aka ce marartu ala Musa na wuce annabi Musa alaihi salam lailata usriya bi a daren da aka yi Isra'i da ni wato lokacin da aka dauki manzon Allah daga Makka zuwa Qudus wannan tafiyar ake kira tafiya ta Isra'i inda al ahmad wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi annabi Musa yana tsaye yana sallah a cikin kabarinsa yaji annabi Muhammad wannan hadisin yana sahihu muslim kitabu fada'il babu min fada'il musa alaihi salam wannan abun mamaki ne annabi musa ya riga ya rasu amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa ya wuce shi yana tsalla a cikin kabarinsa wannan yake tabbatar da abinda da manzon Allah ya faɗa cewa su annabawa suna da rai a cikin kaburburan wacce irin rayuwa rayuwa ce ba irin wacce muka sani ta duniya ba innama hiya hayatun barzakhiyya rayuwa ce da take tsakanin rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta kiyama don haka ba a kwatanta wancan rayuwar da kuma rayuwa ta duniya annabi musa alaihi salam yana sallah a cikin kabarinsa wannan ya nuna maka cewa Allah subhanahu wa yana yin falala ga wasu bayinsa ya ba su karama su samu damar bautarsa hatta a cikin kaburburansu Allah ka ba mu wannan dama ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala اتباع الصراط المستقيم مجلد نفر كل شافي الأيوم السبعين دقوق شيخ الإسلام هنا شوى ما يروى من أن قوما سمعوا min kabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba abin mamaki bane har ma shekul islam ya ce an samu labari an samu labari daban-daban mutane sun je kabarin annabi muhammad mutum ya yi sallama ga manzon allah kuma ya ji an dawo mara da sallama shekul islam ya ce wannan ya tabbata cikin labarai abu ne wanda ya auku ka yi sallama a kabarin annabi Muhammad kuma a mayar maka da wannan sallama yace ba ma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa au qubur ghairihi min as-salihin kaburburan bayin Allah na kwarai an samu wasu waɗanda suka yi sallama a daidai waɗannan kaburbura kuma aka mayar musu da wannan sallama wannan ya tabbatar maka lallai Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba ma wasu bayin damar bautanka a cikin kaburburan domin amsa sallama ita ma ibada ce idan aka ce wani bawan Allah ya amsa sallama wannan karama ce gare shi shekul islam ya ba da misali da fa'idun musayyab yana cikin manyan tabi'ai surukin abu huraira Allah ya kara masa yarda fa'idun musayyab a lokacin da aka samu wani tashin hankali wanda ya auku a watan zulhijja hijira na da shekara 63 a garin madina watan zulhijja hijira na da shekara 63 a garin madina bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kamar shekara 50 an samu wani tashin hankali zamanin yazid bin muawiya yana mulki ka duba siyaru a alamin nubala littafin al'imam zahabi mujallar na shafin ɗari uku da ishirin da biyu ba usdu gaba mujallar na farko shafin ɗari shida haka nan asabakatun kubra littafin ibn sa'ad hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da goma sha tara babu ma wani littafin tarihi ɗan littafi mai girma na tarihi musulunci wanda bai ba da labarin abin da ya wa kudin nan ana kiransa waqa'atul harra lokacin da yazid bin muhawaya ya turo wasu sojoji suka auka madina aka samu tashin hankali tsawon kwanaki uku ba a sallah a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn musayyab yana dare. a wannan lokaci sa'id ibn musayyab yace laqad ra'aytuni layalil harra a waɗannan kwanaki da aka samu irin wannan tashin hankali mutane sun bar garin madina an gudu an buya wa ma fil masjidi ahadun min khalqillahi ghayr masallacin madina din nan babu dan adam da ke shiga yayin sallah din ban bandani ni kadai in ji wannan tafi Allah madaukaki ya masa rahama sa'id ibn musayyab shine kadai mutumin da bai ga gargarin ba bai gudu ba kuma duk lokacin sallah yana nan a masallacin annabi Muhammad wa inna ahla sham la yadkhuluna zumaran zumara waɗannan sojoji na mutanen Syria suna shigowa masallacin tawaga tawaga ana neman mutane sai a tarar da wannan dattijon malamin gashi a zaune a masallacin annabi ya ki fita sojojin sai su ce unzuru ila hada shekin majnun ku wannan da babban malamin ana gudu an ga tashi hankali shi ko yana zaune bai da ma ko alamar firgita saboda sa'id ibn musayyab Allah madaukaki ya kare mara zuciya bai ji tsoron wani dan adam ba bai fasa zuwa sallar jam'i a masallacin annabi Muhammad ba sai dai kuma babu kowa wanda ke iya zuwa masallaci a wannan lokaci don tsananin tashin hankali wa ma ya ci wata salatin sai ibn musayyib yana bada labari ya ce wallahi idan lokacin sallah yayi illa sami'tu adhanan fil qabr sai in ji kiran sallah yana fitowa daga kabarin annabi Muhammad idan lokacin sallah yayi tunda babu ladan kowa ya gudu sai ibn musayyib yace sai in ji kiran sallah daga kabarin manzon Allah kuma kakkan bayan an gama kiran sallah sai in taho gaba fa aqamtu in tada iqama fa sallaitu yi sallah wa ma fil masjid ahadun gairi a masallacin babu wani dan adam in banda ji muddati salatin tsawon kwana uku Allah madaukaki ya masa rahama sa'id ibn musayyib yana cikin manyan tabi'ai waɗanda suka yi karatu wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba da wannan labarin wato kamar yadda manzon Allah ya faɗa a lokacin da aka yi Isra'i da shi ya wuce annabi Musa yana tsalla a kabarinsa to shi ma kuka abin mamakin da ya auku da shi bayan rasuwar annabi Muhammad da shekara hamsin da aka samu wannan tashin hankali sai ibn Musayyab yace ina jin kiran sallah daga kabarin annabi Muhammad shi da zai ce mazan Allah ke yin kiran sallan ba tunda mutane uku aka jinde a wuri guda akwai annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sayyiduna abubakar akwai sayyiduna umar duka an binne su a ɗakin aisha Allah ya kara masa yarda to amma dai an samu wannan karama kamar yadda Allah ya ba mu annabi Musa haka kuma wannan karama aka ba da ita ga wasu daga cikin mabiyan annabi Muhammad Sheikhul Islam ya kawo wannan maganar a cikin Iqtida'u Siratal Mustaqim yana ba da misalin karama da Allah kan ba mu wasu bayinsa na kwarai Allah mazaukaki ya samu na cikin wannan yana cikin abin mamaki wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gani a tafiyarsa da aka yi da shi wannan tafiya ta Isra'il wa min al-ajaibi aidan daga cikin abubuwan ban mamaki waɗanda suka auku a daren Isra'i annahu amma mursalin manzon Allah ya shugabanci manzannin Allah ya yi limanci gaba ɗayansu suna bayan yi kar ma ka yi tantama hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babul isra'i bi rasulillah hadisi da 165 haka nan in ka duba al-musannaf kitabul magazi hadithul mi'raj hina usriya bin nabi alaihi salam hadisi na dubu biyar da ɗari biyar hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yace utitu bil buraq aka kawo min wannan dabban da ake kiranta al buraq wa huwa dabbatun abyad wata faran dabba fauƙan hima ita wannan dabba ta ɗara jaki wajen girmanta wa dunan bakari kuma bata kai alfakari ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta wannan dabba saboda dabba ce wacce annabawan Allah kaɗai aka keɓe da damar su hauta babu wanda ke iya ganin da sai annabin Allah amma babu shakka halitta ce daga cikin halittun Allah Farakinku, na hau kan wannan dabba da ake kiranta al-buraq fasara bi dabban nan tai tafiya da ni hatta a kai su kai masjid har sai na iso masallacin kudu farabaktu dabbata bil halaqa allati kana yarbitu biha al anbiya akwai wani zobe wanda annabawan Allah suke daura wannan dabban a jiki kaga yace al anbiya wato duka annabawa suna hawan wannan dabba ba ma al mursali da kare ba annabawa da manzannin Allah suna hawan wannan dabba al buraq akwai wurin ɗaure ta na musamman shi ma annabi muhammad ya ɗaure wannan dabbar a jikin wurin da ثم دخلت فشك مسلاة قدس فصليت فيه ركعتين لي صلى a biyu. wannan dalili ya sa sunna ce daga sunnonin annabi Muhammad idan Allah ya baka dama ka yi ƙoƙari ka ziyarci masallacin kudu saboda ko ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarci masallacin Qudus kamar yadda ake son ka ziyarci masallacin Ka'aba da masallacin Madina na annabi Muhammad haka nan ake son ka ziyarci masallacin Qudus waɗannan masallaci guda uku su ne kaɗai suka keɓanta da falala da kuma damar mutum ya tashi takanas da nufin ya kai musu ziyara annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na shiga masallacin qudus fa sallaitu fihi raka'atayn ne salloli raka'a biyu a waɗannan salloli raka'a biyu su ake kira tahiyatul masjid gaisuwar masallaci da kowane masallaci ka shiga ya kamata ka yi nafila raka'a biyu din a kowane lokaci wannan ita ce sunnar manzon Allah summa kharajtu sannan sai na fito daga masallacin a ani jibril sai ga mala'ika jibril ya zo min bi ina'in min khamri ya kawo min wannan wato ƙwarya ce ta giya wa ina'in min labarin wannan kuma ƙwarya ce aka sa madara aka ba ni zaɓi zaɓi guda ga wannan kwanon yana ɗauke da giya wancan kuma yana ɗauke da madara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakartu labana idan zabi madaran ban dauki giya ba wannan ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga masallacin kudu kaga wannan yana nuna maka bambanci da ke tsakanin larabawa da turawa wannan shi yake nuna maka bambancin rayuwar musulmi da rayuwa na kafirai musulmi kamata ya yi nisanci duk abin da ke bugarwa abin da ke cire hankalin ɗan adam idan ka duba tafsirin ibn kasir tafsirin suratul isra a farkon tafsirin suratul isra zikirun ahadithul waridati fil isra ibn kasir ya tattaro hadisai da aka ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam game da tafiyar isra'i da ya yi, yana mutum da uku shafi ɗari da goma sha takwas yana cewa wa minan nasi man yaqumu annahu ammahum fis samai wasu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya limanci annabawa ne a sama a ba a nan kasa bane yayi limanci ga annabawan Allah wallazi tabaharat bihi riwayatu annahu baitul maqdis amma abinda riwayoyi suka zo da bayani mai yawa na hujjoji game da sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da annabawa wannan limancin an yi ne a masallacin kudus ba a sama bane wato akwai sabanin fahimta tsakanin malamai wasu malamai suna cewa a sama ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya limanci annabawa wasu malaman kuma suna cewa a kasa shi da ibn bayan ya tattaro hadisai da suke magana akan al-isra da yace ba a sama bane aka yi wannan sallan a nan kasa aka yi a masallacin gudu ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله A wasu hadisai ana nuna cewa kafin annabi ya haura sama a lokacin da aka ɗauke shi daga makka aka kai shi kudu yana shiga masallacin Qudus yayi nafila a biyu a wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya limanci annabawa wa zahiru annahu ba'da rujuihi ilayhi shi da ibnu kathir yace zahiri abinda hujja ta tabbatarwa shi A wai a farkon tafiyar annabi ne akai wannan sallan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso masallacin Ya yayi sallah nafila a biyu ya fito mala'ika jibril ya dauke shi aka tafi wato al-mi'raj kaman bakwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tafiyar al-mi'raj ya sauko shine sai ya sauko tare da annabawa kaga a ƙarshen tafiyar ne aka yi wannan sallan ba a farkon tafiyar ba ibnu kathir ya ce wannan shine abin da hujja ta nuna ba li'annahu lamma marra bihi fi manazilihim domin kamar yadda bayani zai tabbatar lokacin da manzon Allah ya hau sama duk sa'ilin da ya zo wuce wani annabi ja'ala yas'alu anhum jibril wahidan wahida annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar mala'ika jibril saboda bai san su ba saboda haka duk sa'ilin da manzon Allah ya zo wuce wani annabi sai ya tambayi mala'ika jibril wannan kuma waye wa huwa yukhbiruhu bihim shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana gaya mata ai wannan shine annabi kaza wancan shine annabi kaza kaga bai gane kuma kenan ah, wa hadha huwa inda a ce a farkon tafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya limance su kaga ya riga ya san su saboda haka in ya hau sama da ya ga annabi dama ya riga ya san shi tunda an yi sallar tare amma don haka ba a farkon tafiya ba ibn qayyim yace wa hada eh, ibn kathir yace wa hada huwa la'iq wannan shine mafi dacewa ka yarda a ƙarshen tafiyar annabi ne aka yi limancin nan a farkon tafiyarsa bane li'annahu kana awwalan maqruban ila al-jalab al-qudwi liyafriḍ alayhi wa ala ummatihi ma yasha'u Allah ta'ala farkon tafiya tafiya ce da annabi sallallahu alaihi sallam ya isa saman bakwai har sai Allah baraka wata'ala ya farlanta sallolin nan guda biyar thumma lamma faraka min allazi da bihi bayan ya gama dama abinda ake nufi a bashi kika ma huwa wa ikhwanuhu min annabiyyin a lokacin da manzon Allah zai dawo duniya shi da annabawa ɗan uwansa sai suka haɗu suka sauko gaba su suka zo masallacin kudu suka yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya limance su salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in thumma azhara sharafahu wa fadlahu alaihi. a lokacin da aka hadu a masallacin Qudus a wannan lokaci ne Allah ya gwada masauran annabawan darajar da yayi wa annabi Muhammad duk tafiyar nan tafiyar nan da manzon Allah yake yana wuce annabawa ba su san cewa manzon Allah yana sama da su ba sai da manzon Allah ya isa inda Allah ya nufin zai isa ya bashi abin da ya nufin zai bashi yana dawowa sai Allah ya saukar da annabawan nan gaba ɗayan a masallacin kudu da aka haɗu to ɗayan ku zai limanci wa ya isa ya nuna liman ko za ka ba da amsa وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك an tsaya a masallacin udus kowane annabi yana jiran dai a ce to waye kuma zai yi da mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah wuce gaba to kaga wannan lokaci Allah ya tabbatar masa annabawa da manzanni ga shugaba gare su shi yasa kaji ana cewa imamul mursali shugaba ga manzannin Allah bayan an gama sallah ya samu kyauta ta ƙarshe kenan wanda ita ce karama da kuma darajar da Allah ya bashi sama da dukkan wata halitta rakibul burab sannan sai hawa kan wannan dabba aka yi bankwana da sauran annabawa wa ada ila makkata bi galatin ya dawo garin makka da duruduru da riga ya gama wayewa ba daga wannan hada min al ajaib yana daga cikin abubuwan mamaki da aka samu a tafiyar Isra'il wa min al yana daga cikin abubuwan ban mamaki da aka samu wannan kyautar da Allah baraka wa ta'ala ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ma ai tafiya da shi zuwa sama mala'ika jibril ya kawo madaukin giya da kuma madaukin madara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi madara malamai suna cewa ka lura da kyau su kafirai da gari ya waye babu abin da suke son su fara karyawa da shi in ban da giya amma musulmi ya fi sha'awar a ce ya fara gabatar da madara a cikinsa ba wai giya ba wannan shi ya bambanta rayuwar musulmi da kuma rayuwa ta kafirai wannan yana cikin kyautar da Allah ya ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana cikin abubuwan da ke nuna maka daraja da falalan lizimtar madara a rayuwarka ka lizimci shan madara zai yi wuya a ce maka shan madara yana cutar da dalmadar sai dai in ka sha shi sabani yadda ya dace sannan cikin abubuwan ban mamaki da ya tabbata a tafiyar al-mi'raj shine rufi'a lahu al-baitul ma'mur Allah maɗaukaki ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗakin Ka'aba da yake sama wanda ake kira sa al-Asma wanda mazan Allah bai taɓa ganin sa ba kuma bai san shi ba manzon Allah yake thumma rufi'a al-bayt al-ma'mur hadisi yana sahih al-Bukhari kitab manaqib al-ansar bab al-mi'raj hadisi na 3674 a wannan riwaya ana nuna cewa a sama ne Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ga malaika Jibrilu ya ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kwano da ke dauke da giya da kuma kwano da ke dauke da madara a riwayar al-Imam Bukhari ya nuna cewa akwai kwano ma da ke dauke da zuma guda uku ne ina umin khamrin wa ina umin labanin wa ina umin asal wannan kwano yana ɗauke da giya wancan madara wancan zuma a akhadtu labana sai na ɗauki madara mazan Allah ya fifita madara akan saura fa qala sai malaika jibril ya ce hiya al-fitratu allati anta alaiha madarar nan ita ce ta dace da halittar da Allah madaukaki ya tsora ka kai. ita ce ta dace da addinin nan da Allah ya ɗora ka akai wannan ya nuna an samu saɓani a wancan riwaya ya gwada cewa a nan ƙasa ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga masallacin kudus ya ga masallar kafin a tafiyar al-iraq uh, wancan riwaya ta al Buhari bukhari nuna cewa an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-baitul sannan aka bashi waɗannan kwanuka da ke dauke da zuma da madara da kuma giya aka bashi zai ala kulli halin duka riwayoyin nan babu wanda ya saba ma juna domin babu wani daga cikin su da ya bada cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan kasa ko a can sama illa dai nuna bayan an yi sallah aka ba shi wannan zaɓi ko bayan an nuna masa wannan masallaci aka ba shi wannan zaɓi a hadisin Anas bin Malik an Malik bin Sa'fa'a Anas saurayi ne cikin sahabban annabi Muhammad akwai dattijo eh, daga cikin sahabban manzon Allah da ake kiransa Malik bin Sa'fa'a ya ba mu Anas labari Anas yake ruwaito hadisi kaga sahabi ne ya dauki hadisi daga wajen sahabi wanda yake gaba da shi yana tabbatar da abin da ake cewa al-baitul ma'mur ɗakin Ka'aba wanda yake sama tabbata wujudul baitul ma'mur baitul azimun wanda ɗaki ne mai girma mai daraja kamar yadda ka'aba take da daraja a nan ƙasa idan wannan ɗakin yana sama ta bakwai a ta'abbatu fihi mala'ika wanda su kuma mala'iku suke bautan Allah a ciki wannan tafiya ta mi'raj annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nuna masa illa dai wasu riwayar suna nuna cewa an nuna masa wannan masallacin kafin ma a yi mi'raji wasu kuma riwayoyi suna nuna masa an nuna masa eh, um, baitul ma'mur a bayan yayi mi'raj ya tafi saman bakwai a lokacin ya ga wannan yakin ka'aba din dukkan suna gwada darajan wato masallacin Qudus kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka masallacin Kaaba haka nan Allah ya ɗaukaka masallacin Qudus sannan eh, ga masallacin Al-Baitul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 yana daga cikin abubuwan mamaki waɗanda suka tabbata a tafiyar al-mi'raj wanda aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam muna masa wannan masallaci wanda yake sama mai sunan albaitul ma'mur masallacin da mala'iku suke bautan Allah kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim في قصة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم يلا شوى فأتينا السماء سابعة كما يلا شوى من إسوى السماء سبقي قيل من هذا haka ce wane ne wannan kila jibril ya ba da amsar mala'ika jibril ne kila man ma'aka sai aka ke tare da kai kila muhammadu sai aka ba da amsar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam kila wa kad ursila ilayhi har ma an aika ya taho kaga kenan su suna da labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai je sama Allah dai ba su san lokaci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an yi tambaya har an aika gare shi marhaban bihi wa da ni'mal maji'u suna cewa maraba da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fataitu ala ibrahim mazan Allah ya ce zai na iso ga annabi ibrahim alaihi salam fa sallamtu alaihi nayi masa sallama fa sai ya ce min marhaban bika min idnin wa nabiyyin maraba da zuwan ka ya kai dana kuma annabin Allah saboda annabi Muhammad yana cikin jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ta ɗansa annabi Ismail don haka yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban bika min ibnin wa nabiyyin farufi ali albaitul ma'mur sai aka ɗaga min masallacin da ake kira albaitul ma'mur fa fa'altu jibril sai na tambayi mala'ika jibril fa qala sai yace hadha albaitul ma'mur wannan shi ake kira albaitul ma'mur yusalli fihi kulla yawmin sab'una alf malakin kowace rana mala'iku dubu saba'in suke sallah a wannan masallaci idan kharaju lam ya'udu ilayhi akhira ma alayhi saboda yawan mala'ikun Allah wannan tawaga idan ta taho mala'iku dubu saba'in sun yi sallah da tawagan nan ba ta sake dawowa wannan masallacin har abada da ma'ana har zuwa ƙarshe saboda yawan mala'ikun Allah baraka wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa abu wanda ya san adadin wato mala'ikun Allah kan da shi Allah baraka wa ta'ala shi kadan mala'iku suna da yawa a kamar mu mutane ba da yanzu zaka samu wani ya tafi Ka'aba din nan sau biyar wani goma wani ishirin wani sau hamsin ya samu tafiya kumara da aikin hali. da mala'iku sau ɗaya mala'ika ke zuwa ɗakin albaitul ma'amur ya yi ibada ba zai sake samun wannan damar kuma har abada wanda Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi a cikin alqur'ani wa tur wa kitabin masur fi rafin manshur wannan da ake rantsuwa ake da littafin at-taura at-taura kulluha allati Musa alaihi salam littafin al shi ake nufi da kitabin masur shi shine dutsen da aka ba ma abin Musa wannan littafi na al wa kitabin masur Allah ya rantsuwa da littafin da aka rubuta ke raqin manshur wata fata ko wata karda da ake warware ta abu Allah yana rantsuwa da littafin attaura wanda aka ba annabi Musa alaihi salam bayan yayi wannan rantsuwa sai ce wa baitul ma'mur ina rantsuwa da dakin baitul ma'mur wato wannan masallaci wanda yake saman bakwai kamar yadda ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi mutafaqun alaihi Ibn kathir in ka duba tafsirin suratul sur yana cewa ya ta'abbadu na fihi mala'iku suna bauta a wannan ɗakin wa ya na kuma suna dawafi wani irin dawafi kama ya tsofu ahalul arzi bi ka'abatihi kazalika zakal bayt yanda mutane suke dawafin ka'aba a nan duniya haka mala'iku suke ɗawafin albaitul ma'mur a saman gwamnati Kuwa ka'abatu ahli as-sama'i as-sabi'a al-baytul shine ka'aba na sama ta bakwai wali hada wajada ibrahim al-khalil alayhi salam mu'minan bahrahu ila al-baytul ma'mur shi yasa annabi muhammad ya karanta annabi ibrahim yana zaune a wannan masallacin al ma'mur ya jingina da masallacin li'annahu bani al-ka'bati arabiyya saboda shi annabi Ibrahim shi ya gina Ka'aba ta kasa nan wace mutane suke zuwa bautan Allah a wajen to annabi Ibrahim da ya gina wannan Ka'aba dama ana cewa aljaza'u min jinsil amal ana saka maka daidai aikinka tunda annabi Ibrahim ya gina Ka'aba a ƙasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai annabi Ibrahim Ka'abar da take sama kaga Allah ya takamar daidai aikinsa yace wa huwa bi jiyalil ka'aba al-bayt al-ma'mur yana saitin ɗakin ka'aba yana daidai saitin ɗakin ka'aba wa fi kulli sama'in baytun da ta'abbadu fihi ahluha a kowace sama akwai ɗaki wannan halittun da suke wannan sama suna bauta suna bautan Allah ta tabaraka wa ta'ala a daidai wannan ɗakin kowace sama sama ta ɗaya akwai ka'abanta sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai wa yusalluna ilayhi yanda ka san mu da muke nan duniya muna fuskantar Ka'aba ita ce alƙiblan haka waɗanda ke sama ta ɗaya suna da Ka'aban su suna fuskantar su yi sallah wanda zai fi sama'in duniya Ka'aban da take sama ta kusa yuqallahu shi ake kira baitul izza annabi yana cikin bayanin ibnu kasir Allah mu dauke masa rahama in ka duba al-mustadrak al-imam al-hakim كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ذكر أخبار سيد المرسلين أنزل على النبي وهو ابن ثلاث وأربعين حديث ندبه الأري بيودة سبعين دبيو حديث عبد الله بن عباس إلى شيء المستدرك كلا كوا فصل القرآن من الذكر أو بيئة في بيت العزة في السماء الدنيا Abdullahi bin Abbas yana cewa asali alqur'ani yana lauhin mahfuz aka dauko alqur'ani daga can Fa fawudi'a fi baitil izza fi sama'i dunya sai aka sa alqur'ani a ka'aban da take sama ta daya wannan ka'aba da take sama ta daya ita ce ake kira baitul izza kaga qur'ani ya samu zango guda biyu kenan an ɗauko shi daga asali wa dozofin mako da aka ɗauko shi daga sai aka kawo shi baitul izza faja'ala jibrilu alaihi salam yunazziluhu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai mala'ika jibrilu yana ɗauko qur'ani kadan kadan daga baitul yana saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam kadan kadan har aka cika kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul furqan aya 32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وهذا حديث صحيح الإسناد جاء الإمام الحاكم لا يقع حديث عبد الله بن عباس wanda ya bada labarin yadda saukan alkur'ani ya kasance daga hanyar mahbuzu aka kawo shi baitul izza daga baitul izza ana saukar da shi kaɗan kaɗan zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Hakim yace wannan hadisi ya inganta duk da cewa baya cikin sahih bukhari da kuma sahih Muslim akwai kuma hadisin da al-Imam bukhari ya kawo a littafin tafsirin da hadisin labarin al-Imam Qatada yana cewa zukira lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-ja'fabi an gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habban hal tadruna man baitul ma'mur ko kun san abin da ake cewa albaitul ma'mur قالوا صحابي suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani qala sai manzon Allah yake fa innahu masjidun fis sama'i wani masallaci ne wanda yake sama tahtahu al-ka'batu a ƙarƙashin wannan masallacin ka'aba take wato ka'aba tana saikin albaitul mamur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kharra la kharra alaiha da dai a ce wancan masallacin na sama zai fado to da zai fado ne akan masallacin ka'aba wanda yake kasan hawa alaihi yusalli fi kulli yawmin sab'una alf malakin a kowace rana mala'iku dubu saba'in suke sallah a wannan masallacin idan kharaju minhu lam ya'udu akhira ma alai idan mala'ikun nan sun tafi sun yi ibada ba za su sake komawa wannan masallacin ba har abada wannan hadisin ya tafi mursal saboda al'imamu katada a sahabin annabi Muhammad bane don da al'imamu katada ya ba da labarin hadisin manzon Allah sai a ce wannan hadisi mursalin ne Eh, amma duk da haka al'imamu kwabari ya yi ƙoƙarin samawa hadisin isnadi yadda zai jingina shi ga sahabin mazan Allah saboda haka ya aka samu riwaya wacce ta tabbata daga sayyidina Ali kaga dai sayyidina Ali kan sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam don haka kenan hadisin ya zama to mustaqil eh, su ila an tambayi sayyidina Ali man zaitun ma'mur menene ake nufi da albaitul ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi a cikin alqur'ani fa qala na ali yace baitun fi sama'i wani daki ne wanda yake sama yau kullu yawmin sab'una alf malakin a kowace rana mala'iku dubu saba'in suke shiga la idan ilayhi abadan ba za su sake dawowa gare shi ba har abada sai yace yuqalu lahu ana kiran wannan masallacin abdurahu na kalahu an eh, al-qabri wa ishaq ibn hajar al-qalani kama huwa fi kitabi fath al-bari eh, fi sharh sahih al-imam al-bukhari ka duba fath bari ibn hajar ya kawo hadisin a mujallar na shida shafin ɗari uku da takwas yana sharhin hadisin isra'i na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko hadisin imamu kwabari wanda ya ruwaito daga sayyidina ali da kuma uh, al-imam ishaq a cikin littafin tarihinsa abdullahi bin abbas shi ma akwai riwayarsa kamar yadda sayyidina ali faɗa yana cewa huwa baitun hiza al-arsh ɗaki ne wanda yake saitin al'arshin Allah ta baraka wa ta'ala. Hiza al'arshi, inji Abdullahi bin Abbas, albaitul ma'amur yana saitin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ta'amuruhul mala'ika mala'iku suna raya wannan masallacin yusalli bihi kullu yawmin sab'una alf malakin ah, kowace rana ana samun mala'iku dubu saba'in da suke sallah kuma baitul ma'mur saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna baitallahi fi sama Allah yana da wani daki a sama an Allah yana da wani daki wannan danganta ɗaki ga Allah danganta wato dangantawa ne da ake cewa nisbatu shara na daraja wannan ɗakin kamar yadda ake cewa ka'aba ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala ana nufin daraja ɗakin ka'aba saboda ɗaki ne da ake fuskantar sa saboda bautan Allah uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace to a sama akwai irin wannan ɗaki la yadkhuluhu kullu yawmin tala'at shamsuhu sab'una alfa malakin a kowace rana mala'ika dubu saba'in suke shiga wannan takin sun mala ya gudu na fi abadan ba da zalika ba za su sake komawa ga wannan takin ba wata riwayar yake albaitul ma'amur fi sama'i sabi'a wannan taki yana sama ta bakwai ya kullu kullu yawmin alfa malakin a kowace rana mala'iku dubu ɗaya suke shiga wannan riwaya ita ce ta zo riwaya shafa sauran riwayoyi wanda hatta riwaya da ke cikin sahihul bukari da fahimu muslim suna tabbatar da mala'iku dubu saba'in kuma la na ilahi hatta taquma sa'a wanda shi ya tabbatar da cewa mala'ika baya samun tsawafi sau biyu a rayuwarsa sau ɗaya zai kaga ga hadisin alimam katada wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ga sahabbai hal tadruna mal baitul ma'mur kun san abin da ake cewa al ma'amur? suka ce ba mu sani ba ya rasulullah yace fa innahu masjidun fis samai masallaci ne amma a sama tahtahu al-ka'aba a karkashin sa ka'aba take sannan kuma ga uh, riwaya ta ikrima shi ma tabi'i ne yana cewa baitun fi sama'i bi iyalil ka'aba ɗakin Allah tabaraka ta'ala wato ɗakin da ake bautan Allah ne yana sama yana kuma saitin ɗakin Ka'aba yana saitin ɗakin Ka'aba akwai riwayar al-Imam Mujahid shi ma tabi'i ne da al-Imam Bahaq kulluhum qalu misla zalika duk waɗannan tabi'ai sun yi bayani kamar haka don haka babu shakka an samu labarai masu yawa mutafawita fi anna sama'i Ah, lallai a sama akwai masallaci kamar yadda ya zo cikin hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa albaitul ma'mur ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na bakwai, inda Muhammad Nasiru Sinil Albani ya tattaro hadisai da suke magana akan wannan masallaci da bayani na tabi'ai da aka samu a kai ka tabbatar da cewa lallai hiyalar ka'aba da aka ce wannan masallacin yana saitin ka'aba abu ne wanda ya tabbata ma'ana tun bi majmu'in urubiha in ka tara labarai da aka samu suna da yawa zai tabbatar maka cewa lahu aslun wadihun abu ne wanda yake da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato dakin ka'aba da baitul izza wanda yake sama ta daya da kuma al-baitul ma'mur wanda yake sama ta bakwai duka wata ka'aba da take wata sama suna saiti guda ne kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ibn usaymin inda muka yi magana a tafsiri shi ma yayi bayani a littafin nikahul babin maftuh ana masa tambaya game da baitul ma'mur cewa yana saitin dakin ka'aba yace na'am al-baitul ma'mur fi sama'i sabi'a wa huwa kama jaa fil hadisi bi kaaba kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daki yana saitin dakin kaaba wannan ba abin mamaki ba ne. saboda Allah tabaraka wataala yana da damar abinda yayi nufi to Allah ya daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wannan masallaci na Ka'aba wanda yake saman bakwai kenan masallaci mafi daraja wurin ibada mafi daraja a sama ta bakwai an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kamar kai da kake kasa nan burin ka shine Allah ya nufe ka da zuwa Ka'aba kaga wurin ibada mafi daraja a duniya tunda Ka'aba ita ce masallaci mafi daraja a duniya dan adam burin sa shine a ce ya je wannan guri to saboda daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala sai ya dauke shi ya kai shi masallaci mafi daraja wato wurin ibada mafi daraja kuma ta bakwai wanda mala'ikun Allah saboda darajar wannan gurin mala'ika baya samun zuwa wannan gurin sau biyu a rayuwarsa wanda shi yake gwada maka darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana cikin karama ga manzon Allah yana gwada ɗaukakan da Allah ya ba mu annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin mamaki tafiyar kanta da aka yi da annabi Muhammad wanda ake cewa al-mi'raj wanda asali idan aka ce al-mi'raj ana nufin abin da ake hawa ya kai ka wani guri a ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan duniya a yi tafiya da shi a ratsa mannan nan gaba ɗaya har a kai shi saman bakwai wannan babban abin mamaki ne kuma a yi wannan tafiya a cikin dare guda ba wai tafiya ce da ta ɗauki kwanaki ko watanni ko shekaru ba Ha eh, min al'ajaib Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi malaika jibrilu ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi ila samawati al-ula ya zo cikin hadisai da yawa riwayoyi daban-daban alal misali riwaya ta Anas bin Malik yana cewa falamma ji'tu ila samai dunya tafiyan nan da muka yi lokacin da muka iso sama ta daya ita ce sama ta kusa shi ake kafin da ake nufi da ad qala jibril li khazin as-sama malaika jibril ya ga wa mai adanar sama ashe ita kanta sama akwai mai adananta akwai wanda Allah ya bashi aikinsa ya yi tsaron sama ɗin kamar yadda ka san ƙasa nan tana da mala'iku waɗanda suke tsaronta suka yi suna wa Allah ta baraka wa ta'ala aiki to sama ɗin akwai mala'ika wanda ke tsaronta mala'ika jibril ya ce masa iska ka buɗe mana ƙofa ƙala sai ya ce man haza wa ke cewa abu da ƙofa ƙala sai ya ce haza jibril mala'ika jibril ne kada sai ce hal ma aka ahadun akwai wani ne tare da kai ko kai kadai ne kada sai ce na'am ma iya muhammadin sallallahu alaihi wasallam tare da ni akwai annabi muhammad fa kada sai ce ursila ilaihi an aika masa ya zo ne kada ya ce na'am kwarai ma fataha alauna yana budewa sai muka haura kaga kenan baka iya zuwa sama sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala la tufattahu lahum abwaabus samaa'i ashe sama tana da kofofi kofofin nan ku akwai masu gadin ta ba ka iya shiga sama sai da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ana bude mana kofa muka shiga sama ta daya muna shiga sama ta daya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aqwidatun ga wani mutum yana zaune kama da shi akwai wasu mutane baƙaƙe wa ala ya tarihi aswidatun a hagu da shi akwai wasu mutane a dama da shi akwai wasu mutane hagu da shi akwai wasu mutane idan aka ce aswida ana nufin mutane masu yawan gaske ta dama da hagu idan fara ibala yaminihi in ya dubi dama sai bahika ya fashe da dariya idan wa idza nazara fari yasarihi baka idan ya dubi hagunsa kuma sai fashe da kuka yana da yin haka fa sai ya ce marhaban bin nabiyyi salihi maraba da zuwan annabin kwarai bin nabiyyi salihi annabin kwarai kaga kalmar afalihu kalma ce mai kyau me ya dalilin cewa kalma ce mai kyau saboda Allah ya yi amfani da ita cikin alkur'ani don ya cikin da bayansa na kwarai da kalmar asalihu hakanan annabawa irin taron da suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce masa maraba da zuwan annabin kwarai wal ibnu salih kuma dan kwarai Kudu sai dace man haza wane ne wannan kabu sai yace haza adam wannan shine annabi adam alaihi salam kaga annabi adam yana sama ta daya wa hadhihi al aswida an yaminihi wadannan halittu mutane da ka su saboda yawan su kake ganin baki dama da kai dama da shi da hagu da shi saboda yawan su sai da kan hangi duhu kawai saboda yawan jama'a da ke dama da annabi adam da kuma hagu da shi yace to jama'an da kake gani ta dama da shi da hagu da shi na samu banihi wato jikoki ne na 'ya'yansa da aka ce ‘ya'yansa kuma aka yi amfani da kalma ta annisma ana nufin arwahuhun wato rayukan rayukan ‘yan adam tun mutumin da ya mutu sai a ɗauki ransa sai a kai misali wajen annabi adam alaihi salam ta dama da shi ko ta hagu da shi fa ahalul yamini minhum ahalul janna waɗanda suke dama da annabi adam ko ‘yan aljanna ne Allah ka sa mu ciki wal aswilatu lati an shimali duhu da ka gani ta hagu da annabi adam rayuka ne na ahalun nari yan wuta ma'azallah fa idza nazara an yaminihi idan ya dubi damansa ya dubi zuriyarsa da za su shiga aljanna ba hika sai annabi adam ya fashe da dariya wa idza nazara qibala shimalihi idan ya dubi hagunsa to sai ya fashe da kuka kaga kenan kaunar ta abu ne wanda ke da asali daga annabawan Allah kaji kana son ɗanka idan ya shiryu ranka ya yi daɗi idan ɗanka ya zamanto ya ɗauki wata hanya ta halaka ji ranka ya ɓaci wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam tun daga annabi adam alaihi salam tun da suka zuriyarsa ce mutane da ke duniyan nan da na kwarai da na banza amma idan ya dubi na kwarai sai ya ji daɗi ‘ya'yansa za su tafi aljanna in ya dubi na banza su da waɗancan kafirai sai ya fashe da kuka yana tausayi ga ‘ya'yan shi za su tafi wuta saboda kafirai ma ‘ya'yansa ne A wannan hadisi yana sahihul bukhari kitabu salat hadisi na dubu uku eh, uku da da da dari arba'in biyu, kuma sahihu muslim kitabul iman Babu isra'i bi rasulillah hadisi na dari da da sittin uku. wata riwayar yana cewa adamu abun nas adam baban mutane allazi khalaqahu Allah bi yadihi wanda shi malaika jibril yake ga wa annabi Muhammad yana siffanta yana masa bayanin darajar annabi adam adam wanda Allah ya halince shi da hannunsa wa askalahu jannatahu adam wanda Allah ya zaunar da shi a gidan aljanna shi ne ɗan adam da ya zauna a gidan aljanna wa ajjada lahu mala'ikatahu adam wanda Allah ya sa mala'iku suka yi mai sujuda wa allamahu asma'a kulli shay kuma Allah ya sanar da shi sunayen dukkan komi ko adam din da ka ji labarin sa a cikin alqur'ani shine wannan a gabanka ah, mala'ika jibril da yake ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma wannan riwaya ta da cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim yuraqibu ahwal banihi at-ta'iina wa tasurruhu ta'atuhum annabi adam yana duba irin biyayyen da zuriyansa suka yi ma Allah waɗanda suka yi da'a ya ji daɗi idan kallace su ويرى أحوال بنيه الوساطة فيسوءه فعلهم إذا يجوبي أيك يأنسى زوريانسى نبنزا وأن سكا سابا مع الله إذا يجوبي سيرا سيباشي Kasirar li hadhihi umma wannan wato kamar tunatarwa ce ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ta tamassaka diniha kowa ya yi riko da addininsa me yasa manzon Allah ya bamu labarin irin abin da ya gani saboda cikin abin da manzon Allah ya gani akwai darasi gare mu don haka yasa manzon Allah ya dinga bamu labari ga irin abin da Allah ya nuna masa shi Allah wata ala ba zai nuna wa annabi Muhammad wani abu saboda kawai ɗaiɗe kewa ba idan wannan abin ya zamanto darasi ga al'ummar shi saboda haka darasi ne gare mu mu sani duk inda kaga ɗan adam yake to zuriya ne na annabi Adam alaihi kuma zuriyar annabi Adam makomanta guda biyu ne imma ta tafi aljanna ko ko ta je wuta Wannan shi yasa Allah ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Adam a sama ta farko ga rayukan yan eh, zuriyarsa na kwarai a dama da shi ga rayukan zuriyarsa na banza a hagu da shi in ya kalli waɗannan ya ji daɗi in ya kalli waɗancan ransa ya faci manzon Allah ya dawo duniya ya ja hankalin mu mabiyansa mu kiyaye rayuwar mu kada ba bayan mutuwar mu kai rayuwa ran mu cikin wato zuriyar annabi adam na banza Allah tabaraka wa ta'ala ya mana kariya hatta na kuza cikin riba wal jinan mu yi iya kokarin samun yardan Allah a rayuwar mu mu yi iya kokarin neman gidan aljanna kafin mu mutu wa nanju min al-qabr wan mu yi kokarin tsira daga fushin Allah da kuma shiga azabarsa ta wuta Allah ya mana kariya wa inda al-wusul ila sama'i thaniya an isa sama ta biyu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa iza ana bibnai al-khalati Isa ibn Maryam wa Yahya bin Zakariya sallallahu alaihi wasallam ana isa sama ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace shigan mu ke da wuya kawai Daga yan uwan juna guda biyu suna zaune annabi Isa da annabi Yahaya. saboda yan uwan juna ne annabi Isa alaihi salam da kuma annabi Yahaya bin Zakariya farahaba suka yi maraba da zuwa na wa da'awani bi khairi suka yi min addu'a ta alkhairi suka yi min addu'a ta alkhairi hadisin yana sahihu muslim كتاب الإيمان باب الإبراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات حديث نتجد في السنة النبي إيسى a sama ta biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yadda ba annabi Isa yake yana cewa rajulan marbu'an mutum ne wanda ke tsaka tsaki shi ba dogo ba gajere ba wato la kafiran wala shi ake nufi da marbu'ul da larabci idan aka ce marbu'ul khalqi shine mutum matsakaici ba dogo ba gajere ba manzon Allah yana siffanta masa habbai yanda annabi Isa alaihi salam yake ila al-humrati wal bayad launin sa ya fi rinjaya gaja. wato ya fi kama da jar fata A fiye da a ce yana kamanni da wato launin sa a ce yana hikana kamanni da larabawa annabi isa alaihi salam launin sa ya fi kama da jar fata me yake gwada maka annabi isa alaihi salam ya fi kama da turawa don su ne suke da jar fata larabawa ba jajaye bane don Allah da kansa ya faɗa yace Alhum! ila alhumrati wal bayadi ya fi rinjaya ta sashin launin ja da fari fiye da ake yana da launi irin na larabawa siftin rafi sannan gashin kansa a sake yake wato sumansa a sake yake bai cikin kuye ba abin nan ya zama to ba a dunkule yake ba a miƙe sumansa yake gaba ɗaya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma in ka duba sahihul bukhari kitabu badil khalqi hadisi na dubu uku da sittin da bakwai da sahihu muslim kitabul iman babu isra hadisi na 165 yana cewa ka annama kharaja min dimatin annabi isa din nan yanda na ganshi kamar mutum ne wanda ya fito daga wato cikin kasa shi ake nufi da dima ka annahu muhaddarun lam shamsan qat kamar mutum ne wanda aka kulle shi misali a wani guri ya ɗauki shekaru bai taɓa ganin rana ba sai a fito da shi ya za ka ga launin jikin shi wato sai ya zamanto wato halittarsa jar fata ne yadda kamar wanda rana ba ta taɓa samun jikin shi ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim kitabul iman babu isra' bi rasulillah hadisi na 168 isa abdullahi wa rasuluhu وكلمته ila إلى wa وروح منه Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma yi masa fatan alkhairi kamar yadda manzon Allah ya faɗa bayan ya min maraba yi min addu'a ta alkhairi wato wa annabi Isa alaihi salam da annabi Yahya sun yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam addu'a ta alkhairi wanda ya tabbata cewa annabi Isa alaihi salam din nan zai taho a ƙarshen zamani kamar yadda ya tabbata صحيح البخاري كتاب البيوع باب قتل الخنزير وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل الخنزير والنبادي حديث ندبو جيدة جيدة آية سنة ترى وكما صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول إيسا ابن مريم حديث ندبو خمسين دبير فنحن نؤمن بذلك وإنه نازل ولا محالة عقيدة أهل السنة واجبين كير مجنر النبي محمد kada ka auna maganar manzon Allah da hankalinka idan manzon Allah ya faɗi magana ka yadda sam'an wa ta'atan ko da maganar bata dace da tunaninka ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana da damar yayi abin da yayi nufi idan Allah ya hukunta cewa annabi Isa zai dawo babu wanda ya isa ya hana annabi Isa dawowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce daga nan sai aka tafi sama ta uku wa fi sama'i salisa ana shiga sama ta uku fa idza annabi yusuf sai ga annabi yusuf sallallahu alaihi wasallam idza huwa qad u'tiya shaqra al-hasad ah, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa a lokacin da ya shiga sama ta uku ya ga annabi yusuf yanda ya ga annabi yusuf ya tabbatar da cewa Allah ya ba mu annabi Yusuf shaqaral husni in ka raba kyau gida biyu ko ya dauki rabi farahaba shi ma ya maraba da zuwa na wa da ali bi khairin yamin addu'a ta alkhairi da duba sahihu muslim hadith 162 wanda Yusuf alaihi salam ya wahala ta shirin na kullakullan makircin yan uwansa banu isra'il irin hassada da ya samu suka yi ƙoƙarin kashe shi su ma'adalu an zalika fa'alƙohu fil bi'iri suka jefa shi a rijiya wanda yake da tarihi musamman Allah subhanahu ta'ala ya saukar da sura a lokaci guda suratu Yusuf yana bayanin tarihin wannan annabin Allah me ya dalilin kawo suratu Yusuf cikin Alkur'ani لنتخذ العبرة بتجنب الحصد المذموم saboda tarihin annabi yusuf ya zamanto darasi ga musulmai mu nisanci hassada wanda tarihinsa yana tabbatar maka za ka samu hassada hatta cikin yan uwanka na jini wanda kuke uba ɗaya ina aka samu adawa ta yan uba sai Allah ya kawo tarihin annabi yusuf a abun yana da asali ‘yan uwanka na jini suna iya zama abokan adawa gare ka, ‘yan uwanka na jini suna iya ƙoƙarin hallaka ka, amma me zai iya tseratar da bawa shi ne tawakkali ga Allah da yarda da hukuncinsa. Duk wanda ya yarda da hukuncin Allah to maƙiyinsa ba zai samu samun nasara a kan shi ba. a ƙarshen al'amari da aka waye gari yan uwansa dinnan sun taho neman alfarma abinda za su ci ma ya gagare su annabi yusuf alaihi salam shi ya auna musu haɗi ya ba su kyauta suka koma ga mahaifinsu suna ba da labari saboda jin daɗi wanda sun yi ƙoƙarin hallaka shi darasi ne gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗe shi a sama ta uku yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fata na alkhairi wa fi rabi'a an shiga sama ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ana bi idris sai ga ni ga annabi idris alaihi salam farahaba wa ta'ali bi khairin ya yi min maraba shi ma ya min addu'a ta alkhairi annabi idris alaihi salam wanda malaman sunna da yawa suka cewa a dalilinsa Allah ke bayanin wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka annabi idrisu mun kai shi matsayi mukami wanda ke mai ɗaukaka annabi idris da annabi isa alaihi masalam su ne kaɗai annabawa da ake cewa an tafi da su sama da gangan su ba wai ransu kaɗai aka ɗauka aka tafi da shi ba annabi isa Allah subhanahu wata'ala ya kai shi sama da gangan jikinsa haka nan annabi idris alaihi salam manzon Allah ya karanta shi a sama ta hudu fa alal muslim wajibi ne ga musulmi ya yarda da abin da ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yace wasafa ahad jibril sama al khamisa malaika jibril yana bi abu da kofar sama ta biyar nan ma aka mata tambaya ya bada amsa fa futiha lana aka bude mana kofa fa annabi haruna sai ga annabi haruna a sama ta biyar ya tarar da annabi haruna a sama ta biyar farhaba shi ma ya yi maraba da zuwa na wadda ali bi khairin yamin addu'a ta alkhairi hadisin yana sahihu muslim hadisi na 162 annabi haruna shi kanka rayuwarsa darasi ne gare mu babban darasin ma da za ka ɗauka shi ne babu annabin da Allah ya yi magana ya ba da misalin sunnar ajiye gemu shi ban annabi Ibrahim annabi Haruna a cikin alkur'ani Don a tabbatar maka ajiye gemu sunna ce ta annabawan Allah lokacin da annabi Musa zai tafi dutsen tsoro ya karɓo littafin taura. ya bar annabi Haruna ya zama to shi zai kula da banu Isra'il. lokacin da ya dawo ya tarar da banu isra'ila sun koma bautan dan maraki yadda Allah ya ba da labari annabi musa dan ya nuna kushinsa ga dan uwan shi ina ya kama gemun sai kama inda ba shi da gemun zai kama ashe annabawan Allah suna ajiye gemu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wannan sunna ta labarin annabin Allah kala ya harunu ma mana aka izra aitahum dallu Allah a afa ta amri قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا براسي Ya kai دان وانا كرك kama gemu na saboda gemu akwai gashi inda babu gashi ba zai ma kama ba ko inni khashitu an farrakta bai na bani isra'ila wa lam taqul malamai suna cewa annabi haruna yana da fahimtar gwamma ma'abar mutane kansu a haɗe a kan ɗaka, a kan shiryar da su amma a samu rabuwan kai ah, wannan wani bayani ne mai tsawon gaske amma babu shakka wanda ita ce fahimtar sa shi yasa yake ce ma Annabi Musa inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il na ji tsoron in ka dawo za ka ce na raba kan banu isra'ila shi sa na kyale su tunda na yi wa'azi sun ɗauka wannan tarko kauri ba za ka saurari magana ta ba ah, me yasa Allah ke kawo mana waɗannan kisoshi Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana duk inda ka samu labarin wani annabi to darasi ne gare ka ya zamanto abin misali ga rayuwarka ta wajen misilta ko ko koyi da abin da ya tabbata ga annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta annabi Musa alaihi salam a sama ta shida amma annabi Haruna a sama ta biyar ra'ahu rajulan adama walan ja'da manzon Allah ya siffanta annabi Musa yace ya tarar da mutum dogo annabi Isa mutum ne matsakaici annabi amma annabi Musa dogo ne bayan cewa dogo ne sumansa ba a meke yake kamar ta annabi isa alaihi salam ba sumar annabi musa wato bai miƙe ba ya zama to kamar yadda suma irin na wasu turawan zaka ga kansu ba gashin bai miƙe ba a mummurɗe yake iji annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu min shanu a har ma manzon Allah yana kwatanta yadda halittar annabi Musa take da wata kabila ta larabawa hadisin mutafakun alaihi yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya samu damar ganawa da Allah tabaraka wata'ala aka shi salloli guda hamsin yana dawowa kafin ya wuce annabi Musa ya tambaye shi me aka baka yace salloli yana cewa irji ila rabbika ka koma ga Allah fas'alhu takfifa ka roki Allah ya sassauta ma Fa'in na ummataka la la yuqiquna zalika don al'ummarka ba za su iya ba fa inni qad balawtu bani isra'ila wa khabartuhum na jarabci banu isra'ila na tabbatar maka ba za su iya ɗaukan mutanen ka ba su iya ɗaukan sallah hamsin a rana ai ka duba sahihu muslim hadisi na ɗari da biyu annabi musa ya gwada banu isra'il fa wajadahum mu'anidi na usatan yana gaya ma annabi muhammad a sama ta shida na jaraba banu isra'ila na tarar da su na tarar da su mutane ne masu tsaurin kai masu fantsare ma dokar Allah yuharrifuna al-kalima an mawabihi su canza maganar Allah ko ina jin tsoron kada ka dauko wata doka ka dawo da ita duniya a samu al'ummar ka su lalace yanda al'umma ta lalace ba zan yadda ba haka yace ka koma ga Allah ka roke shi sassauka ku duba albarka da ke tsakanin annabawan Allah hatta a sama suna yi juna wasiya ta alkhairi Annabi Musa yana cewa ya gwada banu Isra'ila ya karanta su mutanen banza ba sa daukan dokar Allah suna kashe juna suna canza maganar Allah dokan da aka ba su na sallah ba sa yi don haka waɗannan salloli da aka baka ka koma ga Allah ka ce a rage don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala har sai aka mai da su allolin nan guda biyar a sama ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar ganin annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da banzan Allah yake bayyana masa habbai yanda annabi Ibrahim yake yace masa yace musu fa wajadtuhu na tarasa annabi Ibrahim eh, ana ashbahu waladihi ni ne wanda na fi kama da shi daga cikin zuriyar shi wato yana gaya maka haɓar inda kuna so ku ga yanda annabi ibrahim yake so ku kalle ni yanda kuka ganni sak haka annabi ibrahim yake wato tamfar allah maɗaukaki ah, ya halicce ni ne akan siffa ta annabi ibrahim alaihi salam babu daga cikin zuriyarsa yace ana ashbahu bi waladi ana ana ashbahu waladihi bihi daga cikin ƴaƴansa zuriyarsa babu wanda ya dauki kama da shi fiye da ni inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na 168 a sahih muslim a lokacin da ya ga annabi Ibrahim yana jingine da ɗakin al-baitul ma'mur kamar yadda bayani ya gabata kafin su rabu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wasiya ga annabi Muhammad yana ce masa ya Muhammad akari ummataka minni salam idan ka koma duniya ka karanta wa al'ummar ka sallama ta duk annabawan nan babu wanda ya bada wannan sako sai annabi Ibrahim idan ka dawo duniya ka gaya wa al'ummar ka ina musu sallama to mu ma muna amsawa alayka salam ya khalilar rahman wa akhbirhum annabi ibrahim yace ka ba ma al'umar ka labari wannan jannata ita gidan aljanna dinnan fayyibatu turba babu shakka kasanta na da kyau ah, azbatul ma'i ruwanta na da daɗi wa annaha fi'an amma fa ita aljanna ta ce sarari a fili babu babu tashe babu ice fili ne kawai wa anna jirafaha da shi na gidan aljanna shine zikirin Allah ka gaya mu mulbiyanka subhanallahi in kai sai a da sama iki alhamdulillah idan kai sai a da sama iki la ilaha illallah in kai sai a da sama iki allahu akbar in kai sai a da sama iki la haula wala quwwata illa billah in kai sai a da sama iki ka gaya musu wanda bai yi zikirin nan ba to in ma ya samu gidan aljanna zai samu aljannan ne kamar hamada a saukar da kai a hamada kaga fili ne ba komai ba ka dai shiga wuta ba an dai tsira ko to amma kuma aljanna babu wata ni'ima me zai sa ka samu ni'ima a gidan aljanna shine riko da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala duk sa'ilin da kace subhanallah sai an dafa ma ice wanda ba a taba da can irinsa ba alhamdulillah da ma wani ice la ilaha illallah da ma ice Allahu akbar da ma ice don haka manzon Allah yake cewa la yazalu lisanuka raquban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana jike da zikirin Allah inda hali har ka duniya a kowane lokaci harshen ka ya rika motsa zikirin Allah ka duba sunan Tirmidhi kitabu da'awat باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد حديث ندبو كتلري هدو جزتين بيو حديث عبد الله بن مسعود حديث لئن قلتش باب شكا wannan wasiya ce ta annabi ibrahim zuwa gare mu sako ya ba mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatu sahiha zaka tarar da wannan hadisi na 105 don haka annabawan Allah yin suna bi hadhihi umma kullu khairin suna wasiya ga al'ummar annabi Muhammad da dukkan alkhairi kafin su rabu annabi Ibrahim ya ce ga sako ka kai musu wannan wato eh, tsaraba abinda za ka kai musu tsarabar da ka samo guri na shine na zikirin Allah Allah madaukaki ya sa muna cikin waɗanda za su yi riko da irin wannan wasiya ta annabi Ibrahim Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah sai mu karkare abin da ya rage na darussan da suke cikin al-mi'raj wanda aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka rubuta tambayoyi na manta waɗannan tambayoyi sai daga baya na duba na tarar su wannan yana cewa ka faɗi cewa Allah yana sauka a ƙarshen dai to ba ni na faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa a hadisai da yawa ingantattu Mazan Allah ya ce Allah yana saukowa a ƙarshen dare idan sulusi ya rage. To mai tambayar ya ce wani lokaci ne hakan yake farawa. To yana farawa ne a sulusi na ƙarshe wato ka kasa sa'o'in dare kashi uku. Kashi ɗaya na ƙarshen daga wannan lokaci ne Allah ta baraka wa ta'ala yake sauka sama ta kusa yadda ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cewa wa ke da bukata in biya masa wanda in ka duba irwa'ul dalil mujallal na biyu shafi yanzu da cikin da bakwai zaka ga hadisan da yawa kuma babu shakka sun inganta daga manzon Allah mai tambaya ta bi kuma yana cewa ya halatta duk wanda yake taka wandonsa a sallah liman ne amma yana tazarce kayansa na jan kasa babu shakka haramun ne musulmi suturarsa ta wuce idanun sawu amma kuma don mutum ya yi limanci kayansa na jan ƙasa sallar ba ta bace ba ya aikata abin da babu kyau babu shakka a karin fatawa zajina mujallar da bakwai shafi ɗari uku da saba'in da hudu za ka tarar da da aka ba da cewa sallar mutum ba ta ɓaci saboda suturarsa ta wuce idanun sawu wannan kuma ya ce menene hukuncin wanda ya doki housewife ko da ga fita tashi mai rubuta ta da kyau ba yana nufin ko wanda ya daki matarsa ne ko ko dai wanda ya daki wata wadda take masa aiki a gida haramun ne dukan wata halitta ta Allah matukar babu haƙƙi zalunci ne wannan kuma yace menene hukuncin iyayen da suke dukan yaransu ta fuska sai ta fuskar yin tarbiyya babu laifi don mutum ya doki ɗansa saboda tarbiyya wannan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka a duba rabdul muhtar yana mujallar na goma sha biyar shafin ɗari biyu da sittin da biyar haka zadul ma'ad mujalladi na farko shafin ɗari da sittin da shida ibn al-qayyim yayi magana akan matsala ta dukan yaro ba laifi bane haka nan fatawa shar'iyya fa tambaya ta ɗaya. illa dai akwai dokoki game da yadda zaka doki yaronka kada bulala ta wuce goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a horon mutum da dukan da ya wuce goma sai fa in ya taka wata doka ta Allah amma idan dokar ka ce kada bulala ta kai goma in so samu ne sannan kuma kada mutum ya daki fuska kamar yadda bayani ya gabata haramun ne dukan fuska na kowace halittar Allah musamman dan adam in ka duba shafin sahihi muslim a juzi na goma sha hudu shafi na tilkin da bakwai mun yi magana a kai haramun ne dukan fuska na dan adam wannan kuma ya ce church ne musulmai suka saya suka mayar da shi masallaci shin ya dace a yi a ciki a yi kwarai da ya kamata a cikin church a mayar masallaci za a cin da ya auku ke na zamanin sai na umar kasan da aka ci ta da yaƙi sai sai na umar ya ce a mayar da wurin ibadansu ya koma masallaci a mayar da wurin ibada su ya koma masallaci kuma idan aka yi sallah a wannan gurin sallah ta inganta ka zo fatawar lajina mujallar na shida shafin 270 wannan kuma yana cewa tambaya akan kaddara ta sharri wanda ke samun musulmi Allah subhanahu wata'ala a wata aya ya ce abin da ya same ka na alkhairi daga gare shi ne haka abin da ya same ka na sharri daga gare daga gare ka ne to wannan aya tana nuna cewa Allah ba zai jaraba mutum ba face ya saba ya saba mishi babu shakka duk musibar da ta samu dan adam tana samun shi ne a dalilin abin da dan adam ya aikata wannan ayar alqur'ani ce suratul nisa ma afabaka min sayyi'atin min nafsika idan wani mummunan abu ya same ka to a dalilin wani abin da ka aikata ne haka Allah ya faɗa amma akwai ah, kaddara ta Allah tabaraka wa ta'ala wacce ya yi wa mutum koda bai saba mishi din ba hadara ta kan zo kamar misali idan zunubi ya yi yawa Allah ya kan saukar da musiba ma ƙasa idan musibar nan ta sauka akan wannan ƙasa ai ba za ta shafi waɗanda suka jawo ta bane ko tana shafan hatta mutanen ƙware waɗanda ma su saba ma Allah ba saboda haka jarabawar Allah ta kan shafi wanda ya yi laifi wanda ma bai yi laifi ba